Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asmana Shina ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an bayyana sakamakon jarabawar Birebe a wasu cibiyoyin jarabawar a nan Yamai. ruwan sama masu karfin gaske da aka tafka a jihar agadas sun yi sanadiyar rucewar gadar talwa da ke kan hanyar agadas da arlit a shirin musamman mana dauke da rahoto a kan ɓannar da ruwa da ke malala daga gyabu ke haddasawa masu garake a agadas ga labarin ɗaya bayan ɗaya wasu 'yan ƙungiyar boko haram su biyar sun kai hari da misalin karfe 11 na daren jiya a garin Maniram da ke kudu maso yamma da Boso a gabar gulbin da Yobe a jihar Difa, kamar yadda majiyoyin tsaro da kuma na garin suka bayyana. Mutum guda ya rasa ransa wani kuma ya shi rauni ana kula da shi a asibitin Difa. Majiyoyin sun kara da cewa 'yan Boko Haram din sun shigo ne ta kafa suka kuma sa wuta a wato ga wasu gidaje a lokacin da mutane suka fito sai suka far musu da halbi. An fara bayyana sakamakon jarabawar Breve a cibiyoyin jarabawar daban-daban da ke nan ya mai, misalin makarantar CAG ta kwara Kano. Rukayatu Abdurrahman ta haɗa muna rahoto, Muntar Muhammadu na ɗauke da fassara. Tun da daddaren jiya ne alkalin jarabawa Birebe na lamba 25 a CS Kwara Kano ya bayyana sakamakon jarabawar BAPC na wannan shekara a Santar Itasa. A yau da safe alkalin jarabawar na wannan santa ya yi muna ƙarin bayani. Muna da talibi 337 cikin 337 cin nan hamsin da bakwai ne suka samu admission a lekiri kuma eh, muka samu tamanin kamar dai wadda su za su oral kenan kun san dai eh, wannan shekara an samu yajin aiki da yawa saboda haka eh, resulta ba mu same su ba kamar da muke so amma dai mun samu a su a ce bisu dari mun samu arba'in haka kenan mun gani kawai barma wannan da yayi ma dama da an diba abin da aka yi cikin shekara kamar da waɗanda za su second group kenan wanda aka ce musu sun samu oral kenan su gobe ne za a yi kuma duka mataki an dauka saboda wannan examen ta biyu da za su yi ɗalibai da suka samu jarabawa suna cike da farin ciki kuma suna nuna jin kai ga abokaninsu da ba su samu ba na yi matukar farin ciki saboda na samu bapc sai dai akwai abokaninmu da ba su samu ba kun ga ina taya su bakin ciki komai take ciki dai za a fayyace iya yawan waɗanda suka samu jarabawar ne bayan jarabawar mataki na biyu da za a fara tun a ranar gobe. A sakamakon ruwan sama masu ƙarfi da suka faɗo tsakanin ranakun goma da sha ɗaya ga watan Juye na dubu da goma sha bakwai a garin Agadas, karamar gadar talwa da ke kan hanyar Agadas da Arlit ake kira Pekasan ta rubuta jiya da safe, hanya ta yanke. lamarin da ya dakatar da zirga-zirgar ababen hawa kan hanyar agadas da alit din mu musa mamman ya aiko muna da karin bayani mutar muhammadu na dauke da fassara Harika sifiri ta tsaya cik tun a ranar shiya, inda ake jiran motocin sifiri sukan yi musanyar fasinjoji. Hassan Abogor ma'aikaci ne a kamfanin sifiri na Tura STB. Fasinjoji masu manyan kaya suna ɗaukar kayansu ne a ka a cikin ruwa har tsawon kilomita ɗaya. Wannan babbar matsala ce. Mu a matsayin mu na masu sifiri dole ne mu ɗauki nauyin fasinjoji. Don haka muna kira ga hukumomin jihar Agares da ma hukumomin Nijar gabaki ɗaya da su dubi wannan hanyar Masu ababen hawa da ke biyar hanyar sun yi nadama kuma sun ɗora alhaki akan aikin hanyar. Kamar yadda wani fasinja Abubakar Mohamed yake shaida lamarin. Duka mafi yawan faɗin hanyar motar ruwa sun mamaye, kuma muna cike da bakin ciki ta yadda aka yi wannan hanyar. Mun yi ƙoƙarin tsallakawa ne a cikin ruwa. Mun dauka amanar motar mu tilas ga wani mai kari. Minista mashawarci a fadar shugaban ƙasa Risa Agabula da gwamnan jihar Agades da ma sauran hukumomin jihar sun halarci wajen ta hanyar wata sanarwa da hukumomin hukumomin jihar Agadez suka fitar sun ja hankalin masu ababen hawa da su yi hattara kuma nan ba da daɗewa ba za a gyara matsalar. Yanayin da manana ta kara kyautatuwa a Departama ɗin Cirozerin duk da yake yanki ne da ake gabatar da ayyukan noma rani. Masu gonaki na ta ƙoƙari sosai tare da fatan samun albarkatun gona mai yawa. Daraktan ma'aikatar noma ta Cirozerin Basha Shebu ya yi wa Alamin Bashar ƙarin bayani ta wayar tarho. Kun san yankin mu yanki ne da aka fi baiwa noman rani ƙarfi, don haka turuwan farko jama'a suka fara shuke-shuken albasa. A hali yanzu fiye da kashi 90 cikin ɗari na manoma sun shiga aikin gadan-gadan. Abin da ya shafi cimaka kuma mu a ɓangaren mu an fi shuka masara ne, kuma tuni jama'a suka fara shuka masarar, kuma ana samun ruwa akai-akai a dukkan faɗin departament tamu. plus avancé, en tout cas au niveau de l'ensemble de notre département. A wani rahotonta da ta bayyana jiya 11 ga watan Juye na 2017, kungiyar kare hakkin adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta bayyana cewa a watannin baya-bayan nan gwamnati na takurawa magoya bayan ƙungiyoyin fararen hula da kuma 'yan siyasa a Nijar. wannan kuwa saboda faɗin albarkacin baki da suke yi kan ayyukan gwamnati da sauransu ta shafin sada zumunta na facebook da kuma cikin jaridu wannan wato yawan kame-kame na masu bakin faɗa aji tauye haki ne kuma shari'a da ake yi musu abin damuwa ne in shi kine fatim diop shugabar sashen amnesty international mai kula da afirka ta yamma ya wajaba ga hukumomin nijar su fasa waɗannan kame-kamen in shi ƙungiyar ta amnesty international a shi ne aka gudanar da shargullan ranar al'umma ta duniya takin ranar shine tsarin iyali baiwa mutane incin ɗaukar nauyin kai da kai domin bunƙasa ƙasashe a Nijar yanayin tsarin iyali abu ne da ke ɗaukar hankali sosai in shi ministan al'umma a jawabin da ta yi albarkacin wannan rana. Duk da haka an samu ci gaba a wannan fanni daga kashi biyar cikin ɗari a shekarar dubu da shida an kai matsayin kashi goma sha biyu cikin ɗari a wato a shekarar dubu da goma sha biyu a cewar ministan al'umma Dr. Kafa Rakiyatu Christelle Jaku. cibiyar kula da lafiyar iyali ta maradi ta bayyana cewa yakuwar wayar da kan jama'a da kuma gwaji dangane da cutar daji ko kansar na ma'aifa ta samu karbuwa sosai yakuwar da aka gudanar daga 26 ga watan juin zuwa 9 ga watan juye na 2017 ta bara damar yi wa mata 982 gwaji matan da ake sa ran sun kamu da wannan cuta suna samun kulawa dr amadu isa kana daraktan cibiyar kula da lafiyar iyali a maradi ya yi wa wakilin muhammad maman karin bayani Don ko total ya yi. A shimilce euh, mata 982 ne muka yi magwaji a cikin gidajen likitoci bakwai inda mata 45 daga cikinsu suna ɗauki ne da waɗansu ƙwayoyin cuta na cutar kansa ta mahaifa kuma likitocin sun ba su magunguna na wucin gadi tare da ba su lokaci domin su dawo. Sannan kuma akwai mata 171 da su kuma suna ɗauki ne da waɗansu ƙwayoyin cutar kansa da muka baiwa magunguna saboda shama'anmu suna tafe ne da magunguna sannan kuma mata goma sha biyu su kuma mun same su suna ɗauke da wata cuta ta daji ce a ɓangaren mahaifarsu waɗanda sai an yi musu tiyata ko kuma fashi waɗansu matan sun zo ne da cututtuka iri daban-daban kamar matsala haihuwa da dai sauransu duka dai irin waɗannan matan mun tsaye da su a cibiya ɗaya shama'anmu suna auna su. shi. A fagen wasanni a ranar Lahadi mai zuwa ne za a gudanar da zaben mambobin sabon birnin hukumar kwallon kafa Fenifuta a birnin Maradi. Hukumar zaben ta yi watsi da takarar mutane biyu da ke neman shugabancin kungiyar. Ɗaya daga cikinsu Omar Saleh ya nuna rashin amincewarsa da wannan mataki ya kuma ce an amince da takararsa tun cikin watan man da ya gabata. Babu inda aka fayyace watsi da takarata, na karanta na ƙara na karanta duka waɗansu matakan dokoki ba inda na ga inda aka yi watsi da takarata. Don haka ina jiran a gwada min dokokin da suke hana min ajiye takara a kan wannan matsayi na shugaban Fenifut. Da zaran ba a kawo min hujjoji ba, to zan shirya tafiya farfagandi a maraɗi, kuma zan bi duka wata hanyar doka. doka domin tabbatar min da haƙina, ko a bani haƙina ko kuma a ɗauki matakan taron gaggawa domin tabbatar da dukkan abubuwa su inganta. Shi dai Omar Sale ya shigar da karar hukumar zaben a gaban kotu an kuma gudanar da shari'a a maricin yau a kotun Yamai. A gobe ne kuma ake sa ran za a bayyana sakamako daidai karfe goma na safe. Yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango Difa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Zarcewar da ruwan gabu ta fara wato ke yi ta fara haddasa ɓanna mai yawa a garuruwan da ke gewayen birnin Agadez. ambalin ruwan ta afkawa hilayen ikoki da dama wato na garake sannan ruwa ruwan gyabun sun wuce da dabbobi masu yawa al'ummomi na kasancewa cikin fargaba da zaran sun ga alamun hadari wakilin mu na agadas karim anise ya haɗa muna rahoto muntar muhammadu na ɗauke da fassara Bayan wani tsawon lokaci na fari, jihar Agades ta samu ruwan farko waɗanda suka zo a cikin dare kamar da bakin ƙwarya, suka kuma haddasa ɓanna shuke-shuke da kuma da yawan garkunan noman rani ne ruwan suka mamaye. Muhammad Malam Shibi wani ne da ya rasa gargensa. Na yi rashin gargina na noma kai duka komai ruwa ya tafi da shi. Da wannan gonan ne nake ciyar da iyalina, da wannan garge ne nake ciyar da da iyalina to yanzu ba komai don haka ina neman agaji waɗannan garkuna su ne aikinmu idan babu su to mi za mu yi mai garin fen abubakar a abarshi cike da bakin ciki ya bayyana iya barna da ruwan suka yi A wannan shekara ruwan sama duka sun yi gaba da garkunanmu na noma rani, musamman inda muke shuke-shukenmu, ga har da dabbobi muka yi asara. Muna da matsala, muna bukata a yi mana madatsar ruwa, wanda idan ba madatsar ruwa aka yi mana ba, to kuwa ruwan suna iya shafe garin gabaki daya. Kiran da al'ummar garin Cigefen suka yi ya samu karbuwa daga hukumomin da'irar birnin Agades. Ahmed Kusa mataimaki ne na biyu na magajin garin birnin Agades. Mun tura mu domin tantance iya yawan barna da ruwan suka yi, tare da zuma ɗaukar matakai na ba su tallafi. Muna da abokanin hulɗa da muke aiki tare da su da suke aiki a wannan fanni. Kenan waɗannan mutanen ko ba su samu komai ba, to a tallafa musu da wani abu, ciki har da madatsar ruwan da suka tambaya a yi musu. Bayan mutanen garin Tigefen da yawan garuruwa ne da suke zagaye da birnin Agades suke cikin barazanar ruwa, inda ko a shekarar bara a irin wannan lokaci ruwan sama sun yi barna har da asarar rayukan jama'a aka samu. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda da shi muka karshen labarin namu na Mauricen yau, zan barku tare da gungun Muhammad dan tuni ya kawo muku labarai da halashen zabarmanci. A yi saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.